tsakanin dan adayin Masu sauraro Assalamu alaikum Ahmad Abba ne dai ke farin cikin sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI. Shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako zai yada zango ne tarayyar Najeriya inda gwamnatin kasar ta ware kusan naira biliyan 200 wanda ta raba wa jihohi 36 na ƙasar da banin tarayya Abuja da kuma motocin shinkafa domin rage wa talakawa raɗaɗin da janye tallafin man fetur ya jefa su ciki. Ta yaya wannan tallafi zai kai ga marasa galihu waɗanda aka yi domin su? Abin da shirin zai mai da hankali a kai kenan. Madalla. Sanin kowa ne cire tallafin man fetur da gwamnatin Najeriya ta yi ya haifar da matsin rayuwa ga 'yan ƙasar da ke birane da karkara sakamakon tsadar man fetur da ya haddasa hawar farashin kayayyaki. Wannan ya sa Majalisar Tattalin Arzikin Najeriya ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa Sanata Kashim Shatima ta amince da bayar da tallafin naira biliyan biyar ga kowace daga jihohin kasar 36 da kuma tirelan shinkafa biyar biyar a matsayin tallafi malam abdulaziz abdulaziz ne mai magana da yawun shugaban kasa bola ahmed tinubu yayi mana karin bayani kan wannan tallafi to abu na farko da ya kamata a fahimta shine shi wannan kuɗi da gwamnatin tarayya ta miƙa majihohi na naira biliyan 185 da kuma kayan abinci na shinkafa wani bangare ne kawai na tallafin da ita gwamnatin shugaban kasa bola ahmed tinubu ta ware domin agaza ma masu karamin karfi ganin an kawo sauƙi dangane da halin da ake ciki na matsi sakamakon cire tallafi na man fetur akwai karin abubuwa da dama da ita gwamnati ɗin ta fitar domin taimaka ma talakawa na farko dai in aka tuna a baya gwamnati ta yi yunkurin a mika kuɗi kai tsaye ga masu ƙaramin ƙarfi na naira dubu takwas takwas a kowane wata tsohon watanni shida amma ganin yadda mutane da yawa suka nuna rashin amintar kada a yi haka ɗin su kuma gwamnonin jihohi waɗanda mambobi ne na majalisar kula da tattalin arziki ta ƙasa wato national economic council wadda mataimakin shugaban kasa sanata kashim shatima yake jagoranta a kuma ganin cewa su ne suke kusa da mutane fiye da ita gwamnatin tarayya suka kawo a hanzarin cewa ya kamata a ce su ne aka ba ma dama na su yi amfani da kusancinsu da talakawa domin raba waɗannan kayayyakin agaji amma duk da haka sai gwamnati ta ce to za a ba su wani kaso shine wannan kudi na naira biliyan biyar wato kowace jiha za ta samu naira miliyan dubu biyar kenan sannan akwai kuma ƙarin tallafi na shinkafa waɗanda za a saki daga rumbun na babban bankin najeriya wanda ita ma kowane jiha za a tura musu wannan shinkafa ɗin a mota goma to waɗannan su ne a tallafi wanda zai bi ta hannun gwamnatocin jihohi kuma gwamnatin tarayya za ta tsaya ta mai da hankali ta ga cewa waɗannan tallafi a an sanya ido an ga cewa ya kai ga hannun waɗanda ya kamata ba karkatar da shi an mai da shi wani abu na siyasa ba. Ni dai masana tattalin arziki a Najeriya irin su Dr. Dauda Muhammad Kwantagora da ke Abuja suka yaba da shirin da ke zama matakin gaggawa. A gani na wannan kuɗi da kuma abinci da gwamnatin tarayya suka raba ma gwamnoni cewa su raba ma mutane don a samu saukin rayuwa to shi wannan tallafin a kurkusa kamar taimako ne na gaggawa tunda kusan yanzu mutane suna kukan cewa saboda wannan yanayi da suka tsanci kansu wasu ma suna akwai matsala na abinci babu abincin ci da kuma abubuwa na gudanar da rayuwa to wannan kamar ne a gan na ɗauki ne na gaggawa da ake cikin matsala saboda idan ka duba shi wannan abincin kusan wannan mataki da gwamnati ta ɗauka na da take son ta daidaita ko ta gyara tattalin arzikin ƙasan kamar yadda ta yi bayani abu ne da zai ɗauki lokaci kuma ba a san kowane lokaci zai ɗauka ba to wannan abun ɗan taimako ne na gaggawa musamman a wayannan kuɗaɗe da kuma abinci to mu a ganin mu idan kai lissafin duka wayannan kuɗaɗen ka biliyan biyar gida kusan 36 za su tashi wurin kusan miliyan biliyan 185 wanda wannan idan ya shiga cikin harkokin tattalin arzikin cikin kasan ya shiga kasuwa kaga ba mamaki wasu abubuwa da ba a ciniki kamar abinci ko wasu nau'i na gudanar da rayuwa za a samu saye da sayarwa har wasu a tattalin arzikin kuma dai zai juya a yanayin da ake ciki. To ko yaya waɗanda aka yi domin su suka ji wakilinmu da ke jihar Filato a arewacin Najeriya muhammad Tasiu Zakari ya jiyo ra'ayin wasu mazauna birnin Jos. ni ne mai suna bulus kamshwe a to ai ni na a ra'ayi na irin wannan makamancin abin shine gomma a karba account na kowa in za a yi adalci kuma za a yi gaskiya sai a tura kuɗin nan mu kowa tunda gwamnati ta san yawan 'yan Najeriya tunda ana sensus an san yawan yawan mutane sai a tura mu kowa kuɗin shi amma ina ga ce waya ba ma gwamnati duk abin da ya fito daga federal government ya zo hannun gwamna a jiha dole sai su ma sunan yaki ai amma inda daga rumbun ne direct aka bayar kaga kowa ka sani iya eh akan cewa gashi an san da kai na usman abubakar ɗaya daga cikin shugaban matasa a nan jihar plateau ita federal government ta yi wannan abu da kyakkyawan manufa idan wannan kuɗi ya kasance an ce gwamnoni za a bai wato akwai kalubale me dalili saboda a baya an yi irin wannan abubuwa na tallafi da ya kasance lokacin covid-19 an ba da kuɗi an ba da tallafin abinci gwamnonin nan sun rufe rumbun abincin nan sun ajiye ko kamfen za su yi da shi ban gane a ƙasar nan najeriya akwai wata jiha da akwai gwamna guda ɗaya da yake wa talakawan shi abin da ya dace da duka sauran gwamnonin nan za su haɗu su koya irin abin da wannan gwamna yake yi jihar borno shine gwamna um, mai baba ganin umar zulum da a ce duk sauran gwamnoni za su yi irin abin da wannan gwamna yake wallahi da talakawa da matasa za su koma su kwanta su yi bacci sunana hajara adamu an ba gwamnoni an ce su ne za su karba su raba a ra'ayina shine su ba local government local government ciyamomi su raba mai yiwa zai fi samun talakawa wani lokacin a wajen daga can sama in bai zo local government local government ba abun sai a rasa ina ita ci ba zai kawo gun talakawa da suke fama suna a cikin bukata ba local government akwai district by district in an biya an sauko ƙasa ƙasa akwai masu unguwanni shi ne zai isa har talakawa waɗanda suke fama sosai a gani na. Ƙungiyoyin kwadago a Najeriya dai sun nuna shakku kan makudan kudade da aka baiwa gwamnonin ƙasar domin rabawa 'yan Najeriyar, wanda suka ce zai wadatar da 'yan siyasa ne kawai maimakon talakawa. to sai dai 'yan kungiyar farar hula irin su comrade bulama biso shugaban gamayyar kungiyoyi masu zaman kansu a jihar borno ke ganin cewa da babu ai gara babu daɗi sai dai kawai a yi adalci a tallafin nan dai da aka yi dai hausawa suka ce ga babu gara ba daɗi duk dai abin da aka yi mun san fata halin da muke ciki ya fi ƙarfin wannan tallafin da ake kawowa amma dai mu abin da muke kira shine a yi adalci adalci kuma shine wanda muke so mu gani mun san ba zai isa kowa ba amma inda talaka zai iya ya ai in dai har wane ya samu alhamdulillah tun da wane ya samu da wata rana mu ma za mu samu so idan mun so mu jin ire-iren magana a bakin talakoki to mun tabbatar gaskiya adalci ya shigo cikin abu in ba haka ba gaskiya akwai abubuwa dewa kuma waɗanda ya kamata a shugabanni su ji tsoron Allah su tabbatar cewa duk abin da ya shiga hannunsu domin jama'a sun aiwata kuma ya shiga hannun jama'a hakan dai idan an yi ina ganin zai taimaka. cewar Honorable Kabiru Hassan Sugungun, masanin tattalin arziki kuma tsohon kwamishinan ƙananan hukumomin jihar Jigawa, tallafin ya zo a daidai lokacin da ya kamata. To alhamdulillah wannan tsari da gwamnatin tarayya da na jihohi da na ƙananan hukumomi suka kawo na ba da wannan tallafi na biliyan kusan biyar biyar ya yi daidai kuma an yi shi akan lokacin da jama'a suke cikin wani hali na tsadar kaya da 'yan gudun hijira da mutanen da 'yan boko haram suka kakkashe iyalansu suka su da ƙananan yara da mata da kuma tsofaffi. Ah, mu daman already a nan jihar jigawa mai girma gwamna umar namadi daman ya riga ya fara wannan tsari domin kowace karamar hukuma ya bata kusan tirela biyar biyar na shinkafa wanda an raba kuma wannan na gwamnati tarayya in ya zo shi ma gashi ana jiran shi za a raba shi kamar yadda gwamnatin ta kawo to kaga aka ci gaba da wannan ba karamin taimako ba ne wanda zai taimakawa talakawa na ƙasa waɗanda suke cikin wani hali. haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri sai mako na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na RFI musamman wakilinmu da ke Jos Tasiu Zakari da kuma Mustapha adabisi da ya daidaita mana sauti ni da na shirya na kuma gabatar Ahmad Abba ke cewa mu huta lafiya.